sai ki zubda lafiyan abinci kin san fa ba kyau almubazaranci rafa ido zinatu ta yi har lokacin bata dago da kanta daga kan kafadar Dr. Shirin ba tani ki ci gaba da yin hakuri da ita insha Allah za ta daina very soon yanzu ki koma kicin ki hada mata wani abincin ni zan bata da kaina muryar ta ne a sanye ta ce to kafin ta juya da sauri ta bar dakin. sister na bar wayata a daki. ko zaki ki ɗauko min Binanzir ta amsa mishi da to kafin ta fice daga ɗakin ya rage daga shi sai zinatu dama da biyu ya aiki binanzir ta ɗauko masa waya a hankali ya tallafo kanta ya ɗaura shi kan ƙirjinsa tamkar yar bebi haka ya riƙe ta wata iriyar kunyarsa ce ta kama ta ta ki bari su haɗa ido mai zinat haka za mu yi aure kina yi min rigima ya kike so in yi da rayuwata idan baki gyara halin nan naki ba turo mishi pink lips ɗinta ta yi ba tare da ta ce komai ba murmushi ya sake yana mai mamakin kuruciyar Zinatu faɗa min wa ya taɓa min ke da kyar ta ɗan iya buɗe ido ta harare shi kafin ta yi saurin kauda idanuwan ta gefe nan take ya fahimci wani abu hakan na nufin ni na ɓata miki rai ko kin ji maganganun da muka tattauna ni da Sista Binanzir ɗazu da safe muryar ta da shagwaba ta ce ai na ji komai ya shirin kuma ba zan aure ka ba saboda baka fara man gaskiya ba ka ce baka taɓa soyayya ba bayan kuma ba haka bane ba sannan ka nuna min hoto na a matsayin hoton da kake yawan kallo a fon ɗinka ashe ba haka bane hoton wata ce daban why ya shurim me yasa za ka yi min haka me yasa baka faɗa min gaskiya ba a ran shi ya ayyana zinatu matsala tun yanzu ya fara jin shakkar kishinta ka tsare ni da ido baka ce komai ba sannan har faɗi kake yi wai ba za ka taɓa samun madadinta ba even if you get married ranta a ɓace ta ƙarasa maganar hawaye na bin fuskarta hannunta ɗaya dafa da saitin zuciyarta tunda take yin magana ya nutsu yana bin fuskarta da kallo har sai da ta gaji don kanta ta dakata da yin maganar tukunna ya samu damar ba ta amsa a hankali ya furta mai zinat ba ki fahimci kan zancen namu ba shi sa babu kyau yi wa mutum laɓe kalli yadda kika takura kanki akan abin da baki da tabbaci a kansa harara ta jefa masa yayi shirin ni fa ba kwarma bane ina ji ai ta faɗa tana nuna mishi kunninta da hannu murmushi yayi mata ita ko sai ƙara haɗe masa fuska take yi ba na son ɓacin ranki zinatu don haka zan faɗa miki gaskiyar abin da na ɓoye miki saboda ina burin na aure ki duk wani sirri na ya kamata ki sani amma ba na so ki faɗa ma kowa tuncina masa kai ta yi alamar to shiru yayi yana yanke shawarar da zuciyarsa kware ya faɗa mata gaskiya idan ba haka ba za ta ci gaba da yi masa kallon makaryaci kuma ba san ta yake yi ba tunda yana da wadda yake kallon hotonta kullum bayan haka za ta ci gaba da yin jinyar zuciyarta ne tunda ita haka Allah ya halicce ta da kishin tsiya dangane da hoton da na nuna miki naki tabbas ba shi nake kallo ba hoton 'yata nake kallo tsabar firgita da jin maganarsa ya sa zinatu ta zabara ta sauka daga jikinsa ta koma tana fuskantar shi idanuwanta a zazzare maganar ta daki kunnanta tamkar a mafarki ta jita yayi shirin na shiga uku ya faka ce ta ma ka taɓa yin aure hada bebi girgiza mata kai yayi a'a ni ban taɓa yin aure ba na samu yarinyar ba ta hanyar aure ba bai kai ga ƙarasa maganar ba Yaga ga ta ɗaura ta biyu saman kanta alamar ta shiga uku ya shurem ma kai ɗan iska ne dafa kansa yayi da hannu ɗaya idan ba za ki nutsu ki saurare ni ba zan tashi na bar ɗakin nan da sauri ta ja baki ta yi shiru tuni yanayin fuskar shi ya canza san baya son tuna abin da ya faru a rayuwar shi tamkar yana faman tamkar yana fama raunin da ke a zuciyar shi ne numfasawa yayi kafin ya ɗaura da cewa bayin kaina ba ne zan iya cewa kadara ce ta afka min har hakan ya faru a yanzu haka da nake baki labari yarinyar ba ta a raye tun tana jinjirar ta rasu tsakanina da mahaifiyarta ba mu taɓa yin soyayya ba daga ni har ita ba mu taɓa tsammanin za mu yi mu'amala da junanmu har ta kai mu ga aikata saɓon Allah ba mun fuskanci matsanancin tashin hankali abin da ya faru zinatu shine silar kuncin rayuwa da na shiga dukar da kanshi kasa yayi tamkar mai neman gafara hawaye tuni sun cika idanuwan shi san baya san na baya saboda tsohon raunin da ke a cikin zuciyar shi jikin Zinatu yayi mugun yin sanyi har cikin ranta ta yarda da maganar shi ta kuma ji tausayin shi yayi shirin na yarda da kai please forgive me for what i said rashin sani ne kuma na yi da na sani don Allah ka daina zubar da hawayenka ba na son ya wahalar da zuciyarka amma ka yi hakuri matsawa ta yi kusa da shi ta sanya tafin hannayenta biyu ta share masa hawayen da ke akan fuskar shi wani irin tausayin shi ne ya kama ta ta sauri ta rungumo shi ya ɗaura kanshi saman kafaɗarta ita ma ta ɗaura nata akan saman tashi kafaɗar yayi shirin ita bebin taka an riga haifuwarta kafin ni cikin raunin murya ya furta da a ce tana a raye ta yanzu ta girme ki cikin sigar lallashi take dan bubbuga bayan shi da hannayenta ba tare da sun raba jikinsu ba ta ci gaba da tambayar shi ya sunanta Fatima a takaice ba ta amsa Allah sarki yar uwata Fatima Allah ya ji kanta amin ita ma maman bebin naka me sunanta shiru yayi Don bai son furta sunan fahimtar hakan ya sa ta yi saurin canza akalar zancen nata yayi shirin idan anti Benanzir ta kawo maka wayarka saka nuna min hotonta dan Allah zan nuna miki a hankali ta dago da fuskarta hadi da daura idanuwanta akan fuskar shi ta dafe kafaɗinsa da hannayenta ido cikin ido suke kallon juna idan muka yi aure ni ma zan haifa maka diya ba ma ɗaya ba ɗan biyu zan haifa maka sai mu sanya musu sunan Fatimarka tun kan ta ƙarasa maganar ta yi saurin dukar da idan ta kasa shi kansa ya yi mamakin maganar da ta furta mishi saboda kunyar da ke gare ta amma ya fahimci tausayin shi ne ya kama ta shafa sumar kanta ya yi da hannun shi ɗaya na gode da kulawarki a gare ni da buɗar bakinta sai cewa ta yi ya shirin please ka sanar da dadina da ka maganar aurenmu su yi sauri su ɗaura mana aure tun in haifa maka fatima dariya ce ta kubce mishi cikin jin kunyar shi Zinatu ta yi saurin miƙewa ta nufi gado ta haye ta kwantar da kanta. Abin da ba su sani ba, Finanzir tana laɓe tana sauraron su. Hannayenta biyu riƙe da tire ɗin abincin Zinatu da ta karɓa a hannunta ne. Hankalinta idan ya yi dubu to ya tashi, har sai da gabanta ya faɗi. Jin Zinatu na yi wa shirin zancen aure. Aran da ta ce, ta ma haka za ta yiwu. Soyayya tsakanin ya shirin da Zinatu 'yar cikinsa. Anya ko Zinatu ta san ainihin shekarun Dr. shirim. lamarin ya ɗaure mata kai shiga ɗakin ta yi da sallama a bakinta dr shirim ne ya amsa mata sallamar ta ƙarasa kan kafet ɗin gefen gado ta ɗaura mata tire ɗin idanuwanta akan fuskar dr shirim ta lura da kallon da take yi ya lura da kallon da take yi mishi sai dai bai kawo komai a ran shi ba ina wayar cikin aljihun jallabiyar jikinta ta zaro wayar ta miƙa mishi ya karɓa yana faɗin nagode sista yayana wani abu ya faru ne bayan fitana na ga zinatu a kwanci kan gado ta ji saukin abin da ke damunta dama ba wani ciwo ba ne gyaɗa kai binanzir ta yi oke mu taimaka mata ta ci abincin a tare suka zauna da zinatu suna ba ta abinci a baki hankalin binanzir ya ki kwanciya sai sadar kallon dr shirim da zinatu take yi a fakaice ba tare da sun ankara ba har wani kallon ƙauna ta ga suna jefa wa junansu ita dai abin ya tsaya mata a ranta ya girmi tunaninta Allah sarki a can ko dai bangaren Hajiya Adama a zaune ta kan a zaune take kan mirociya ta dauki wankan riga da zani nazar lalle shi launin ruwan toka rigar ta yi matukar yi mata kyau ta caba adan zabba da awarwaro a hannunta head ɗinta kala ɗaya ne da takalmin kafar ta black hollow handbag ɗinta tana ajiye a saman ta, ita ma launin takalmar ta ce a tsanake take shirya kanta bayan ta gama shafe-shafenta ta kai hannu ta ɗauki turare ta bi ta ko'ina a jikinta ta feshi miƙewa ta yi ta nufi mikewa ta yi ta nufi gadon inda ta ajiye mayafinta ta ɗauka ta yafa shi a kafaɗa kafin ta rufo ta riko handbag ɗinta tana kokarin juyawa Uncle Abdullahi ya doko sallama hannunsa Dauke da baby Junet sun yi shiga kala ɗaya ta shadda blue sky murmushi ta sakar mishi da fara'a akan fuskar uncle abdullah ya ce madam shayar da kika yi shanyar da kika yi ta bushe tun ɗazu baki je kin duba ta ba farar ta yi masa da ido i'm sorry my husband na bar ku kuna ta jira na a waje tun daga kai zuwa kafa yake binta da kallo har zuwa kan dogon takalmin da ta ɗaura komai na ta burge shi yake yi hajiya adama ta iya ɗaukar wanka Baby Janet sai faman limshe idanuwansa yake yi. Sun baya fahimtar komai biji-biji yake ganin su. Bacci ne ke neman ya ci karfinsa. Kullum ƙara kyau kike yi. Faɗa min menene sirrin? Still fuskarta da murmushi ta ce, ba ni da wani sirri da ya wuce kai mijina, saboda kulawar da kake bani da ta da kake yi. Su ne suke ƙara min kwanciyar hankali da nutsuwar da nake samu, har nake ganin ina ƙara kyau. limshe idanuwan shi yayi tare da ware kan fuskar tare da ware su akan fuskar ta shi yasa nake ƙara ƙaunar ki a cikin zuciyata samun mace irin ki abu ne mai wuya a duniyar nan kin hada komai hajiyata kyau na saba ilimi abu mafi jan hankali a gare ki tsaftar ki ta iya girkin ki idan na ce zan lissafa miki kyawawan ɗabi'un ki da halayyarki to kuwa za mu kwana ba tare da na kammala karanto miki ba tsabar jin daɗin maganar shi ce ta sa ta yin dariyar farin ciki kana ƙara hura min kaina fa ba hura miki kai nake yi ba kin cancanta ne my wife thank you dear da ƙaunar da kake min da komai ma har cikin zuciyarta take faɗa masa kalaman ya kamata mu tafi baby Janet fushi yake yi da mu mun ki kai shi wurin mominsa ya faɗa yana dariya kallon fuskar baby Janet Hajiya Adama ta yi tuni bacci yi awon gaba da shi ya lungube kansa saman chest ɗin Uncle Abdullahi zan yi missing din shi ina son jikana ba na son rabuwa da shi sai dai ba yadda zan yi dole na maida ma mamansa yanayin fuskar ta ne ya canza zuwa damuwa jin kaina nake yi tamkar ban taɓa haifuwa ba saboda rashin uziyar abin yana taɓa min zuciyata shi kaɗai nake gani in ji daɗi da kuma ɗan uwansa tajuddin da da bebi angel ɗinmu yanzu duk babu su cikin jin ƙuna rai ta furta maganar cikin uncle abdullahi ya yi sanyi shi kansa abin yana damun shi tunda ta na haifi uzair ban sake samun damar da zan haifu ba saboda matsalar da na samu mijina me yasa ba za ka karɓi shawarata ba ni fa ina son ganin jininka idanuwanta sun cika tab da kwalla ɗaura fuska unkul abdullahi ya yi tamkar bai taɓa yin dariya ba that's enough bana so kina min maganar nan ki daina ba na son batun wani aure ke kaɗai kin ishe ni kada na kuskura na kara ji kin sake tada maganar yana karasa maganar ya juya da sauri ya fice daga falon bin bayansa ta yi a harabar aji motocinsu ta same shi tsaye ya jingina bayansa jikin motar har ya kwantar da baby Junet a backseat a gabansa ta tsaya tana kokarin shanye damuwar ta ce I'm sorry idan ranka ya ɓace ba zan ƙara yi maka maganar ba ba tare da ya ce mata komai ba ya nuna mata murfin motar budewa ta ta zauna a front seat ya zagaya ta anoda side ya zauna a driver seat ki yayi ma motar a hankali yayi reversing ya karya kwana ya fitar da su daga cikin gida tunda suka haura kan titi babu wanda ya yi ma wani magana a cikin su kowa da abin da yake sakawa a ran shi idanuwan Hajiya Adama sun kada jawar da su jefi jefi ta kan kai idanuwan da cikin miro miro ɗin motar ta kalli baby Junet da ke a kwance yana sharar baccinsa mutuwar san yaran take yi sun bata ta son rabuwa da shi sai dai ba yadda za ta yi a hankali motar su ta karaso bakin get ɗin gidan uncle ɗin ɗan iya hon suka yi baba mai gadi ya buɗe musu kofar suka shiga daga ciki bayan uncle abdullahi ya yi fakin ɗin motar cikin kulawa ya dubi fuskar hajiya adama my wife kallon shi ta yi fuskar ta a matsayi babu walwala kin san ina son ki an bana son bacin ranki zan iya yin komai don ganin na faranta miki rai dalilin da yasa ba zan ɗauki shawarar ki ba saboda gudun in jefa rayuwar mu cikin hatsari ke kanki kin sani samun mace ta gari wahala ne da shi a duniyar nan ina jin tsoron in auro wadda za ta yi silar tarwatsewar farin cikin mu ko in auro miki yarinyar da za ta raina ki ina fata kin fahimce ni ajiyar zuciya ta ɗan sauke fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce na fahimce ka mu shiga daga ciki ta faɗa tare da buɗe murfin motar ta fito ta buɗe mazaunin baya ta ɗauko baby Junet ta rungume shi a ƙirjinta, ta rufe kofar a tare da Uncle Abdullahi suka nufi interior hall na shiga gidan Uncle Abdullahi tun kafin su karasa Anila da Zara suka fito fuskar su dauke da fara'a sun ɗauki wankan atamfa riga da skirt ɗaurin dan kwalan su kala ɗaya. Alina ta yafa mayafi a kanta yayin da Zara ta ɗora nata mayafin kan kafaɗarta. Sannan ku da zuwa, ina wannan ku? Zara ce ta yi magana. Uncle Abdullahi ya amsa mata da lafiya lau, Fata mun same ku lafiya. Ya faɗa yana kallonta, ta ce lafiya lau. Kafin ta karɓi Baby Junaid daga hannun Hajiya Adama, rungume juna suka yi ita da Anina. Mummy sanar da zuwa. Na yi murnar ganin ku. Alina ta faɗa tana murmushi ta ɗago da kanta. Ita ma Hajiya Adama murmushin ta sakar mata. sarkar arziki kullum ƙara kyau kike yi cikin jin kunyarta ta ɗan dogara da kanta tana faɗin tadi ina wuni ya gida ya aiki ankul abdullahi ya ce lafiya laudota fushi nake yi da ke kin ki zuwa ki ga gidanmu na so zuwa momi adama ce ta ce na bari za ta zo ta kawo shi ba don haka ba ai da ni zan zo na ɗauko shi daga nan ma har in ga gidan amma ai min afuwa insha Allahu zan fidda lokaci ne da zora mu shigo gidan ya ji daɗin maganarta zara ta ce mu shiga daga ciki ta faɗa tare da basu hanya suka nufi ciki a lokacin mami tana cikin jere musu abinci a dining ummi kuma ta fito daga ɗaki jikin ta sanye da hijabi tana ganin su ta nufo su fuskar ta ɗauke da annoran farin ciki ita ma mami ta ajiye jerin abincin da take yi ta nufe su da fara'a suka gaisa da junansu kafin suka zazzauna a saman sofa fira suka fara taɓawa a tsakaninsu zara da anina suka ba su wuri Daki suka shiga a saman gado zara ta kwantar da baby junet tana faɗin baby boy ɗinmu ya ji hutu sati biyu kacal har kiba ya kara fatarsa ta yi kyau alina ta ce ni kaina na lura da canzawar da ya yi gaskiya mai adama ta iya raino kalli kumatunsa sun yi bulbul da su gaba ɗaya suka sanya dariya na san baby junet ba karamin ta'asa ya yi musu ba Allah kaɗai ya san adadin madarar da ya shanye musu cike da shakiyanci zara ta yi maganar tana jin kumatunsa da hannunta alina ta ce kamar wanda ya sha kwaya sai bacci yake yi ya ki farkawa duk surutun da muke yi allah na gani ina yi kewar bebi na daga gefen gadon suka zauna suna kallon shi kamar za su haɗe shi farin cikin ganin shi ne ya cika su anti na bari na je kicin in ɗauko mishi kek ɗinsa na san zai yi farin ciki idan ya gan shi miƙewa zara ta yi jiki na rawa ta fice daga ɗakin fitar ta ɗakin ke da wuya baby Junet ya fara motsi motsin farkawa daga bacci tun kan ya buɗe idanuwan shi ya fara yin sambatu yana faɗin ni wurin momin baby zan je ni ku kai ni gidan mamana dariya Alina ta sake ba tare da ta ce komai ba ƙarasa buɗe idanuwan shi yayi biji biji ya fara ganin ta kafin ya ƙara ware idanuwan shi akan fuskarta. ta zazzare su yayi tamkar yau ya fara ganin ta muryarsa da shagwaba ya furta momina bacci nake yi ko mafarki tsarewa ta yi da dariya tare da sanya hannayen ta biyu ta ɗauko shi ta ɗaura shi kan cinyarta haɗi da rungume kansa a saman ƙirjinta bebin momini ce ba mafarki kake yi ba momin adama ta dawo min da kai kana bacci fashi mata yi da kuka ya kankame ta da hannayensa biyu hankalinta a tashe take faɗin my baby boy me yasa kake yin kuka maimakon kai farin cikin gani na ko baka so so dawowa gida bane cikin shekar kuka ya ce momi wallahi ba zan ƙara zuwa gidansu kwana ba ni ba zan ƙara tafiya in barki ba duk inda za mu je sai dai mu tafi a tare bata bari ya ƙarasa maganar ba ta yi saurin toshe masa bakinsa da tafin hannunta gudun kada su hajiya adama su jiyo sautin kukan shi da maganar shi sorry my baby boy ni ma ba zan ƙara bari kai nesa da ni ba kai hakuri idan hakan ya ɓata maka rai da kyar ta lallashe shi ya daina yin kukan shafa sumar kansa ta yi da hannayenta yanzu faɗa min me ya faru bayan zuwanka gidan tamkar bai san furta maganar ya ce ba komai dariya ta yi don ta fahimci ransa a ɓace yake tunda ba za ka faɗa min ba ni zan faɗa maka me ya faru bayan tafiyarka kura mata manyan idanuwansa ya yi fuskarsa babu annuri idan dare ya yi ba na iya bacci saboda rashinka a tare da ni na yi maraicinka my baby boy ba ni da aikin yi sai tunaninka da kai nake kwana nake tashi har mafarkinka nake yi idan abin ya dame ni sosai sai in ɗauki filo ina kuka ina kiran sunanka wayo Allah bibi jinar ɗina ka tafi ka banni da wasa take yin maganar tana kwatanta masa yadda take yin kuka. murmushi ta shiga murmushi ta ga ya fara sakar mata hakan ba karamin daɗi ya yi mata ba mummi ke ma kin yi kuka da bana nan daga masa gira ta yi alamar e eh. tariya ya sake har fararen hakoran shi suka bayyana tar da su wallahi na ji daɗi ke ma kin ji abin da na ji wannan maganar ya yi mata wannan maganar da ya yi mata ta bata ya bata dariya sosai Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku takun karshe kashi na biyar zinatu baki kyauta mana ba fi sabilillahi haka ake rayuwa tun wani abu na damunka sai kake cin abinci maimakon ma in ba ci zaki ba ki bata ta mayar a kicin sai ki zubda lafiyan abinci kin san fa ba kyau almubazzaranci rufe ido Zinatu ta yi har lokacin ba ta dago da kanta daga kan kafadar Dr. Shirin ba Ta tani ki ci gaba da yin hakuri da ita insha Allah za ta daina very soon yanzu ki koma kicin ki haɗa mata wani abincin